shi ne sunana hatsari ya faru karfe na kara na kara muka fara gudu muka fara gudu shine a bayan gudun nan da muke yi sai asidin ya yi da wata mata allah ya mata cikawa faduwa ta yi a cikin abun cikin rami a kan matakala eh, eh muna gudu mm. shine Allah ya mata cika. Amir Lahat na jihar kuma kakakin majalisar dokokin jihar Gombe honorable ilwa garba ne ya shaida mini haka wata cikin alhazanmu jiya daga balanga mai suna aishatu tukuru daga rafale balanga local government gombe an samu akasi inda wata ta jinginu jikin alam ya yi kara suka tsorata sai ta fado daga gidan saman ta ciki amma ba ta waje ba tsakanin matakala ta fado fado kasa wadda ya sanadiyar rayuwarta ta rasu kuma mun je mun bi dukkan hanyoyi da tsare-tsare na kasar saudi arabia domin a zuwa ɗauki dukkan matakai da za a ɗauka kuma an ɗauki matakai sun ɗauki gawar sun tafi da ita sun yi iya bincike bincikensu da ya kamata su yi mai masu gidan sun zo da sauran ma'aikata mu'assas sun zo duka mu mun haɗu da ni da members na amirul team da chairman na board mai martaba michael tungo da members dinsa mun je mun bi kadu wadda cikin ikon allah yanzu an ɗauki gawarta kuma ana processing yadda suka gama aikinsu za a ba da gawanta mu je saboda jana'izanta. ganin cewa wannan abin ya faru kuma yawancin su alhazai kamar yadda kace sabbin alhazai ne a zuwa yanzu wani irin matakai kuka ɗauka saboda ku kwantar musu ga hankali ganin cewa yawancin su sun razana eto eh alhamdulillah tun daga gida kafin mu taho dama mun yi ta sanar da su a cikin bita da sauran mu'amaloli da aka yi na fahimtar da alhazai duk wanda ya bar inda yake je wani wuri to ba zai ga canje-canje masu yawa musamman ma wanda bai taba saduwa da irinsu ko ganin irinsu ba to zuwa mu nan mun sa hankali wurin faɗakar da su da kuma jawo hankalinsu kan abun da ya kawo mu shine ibada mu tsaya mu yi shi na biyu abubuwan da ba su fahimce shi ba kamar yadda masaukai suke wanda suke da dan wayewa su taimaka wa wanda ba su da wayewan su san yadda abubuwan suke sannan muna da guides muna da ainihin members na board muna da members na amirul hajj wanda duk suna ta taimakawa yayin da nake gidan na ga mata na ci gaba da ibadansu yayin da kwamitin amiral hajj ke ci gaba da aiwatar da canje-canje don samun sukuni da kuma kwantar da hankalin alhazan